daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. من صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran ba adam ne tare da ku a cikin wannan wata ita ce zango na biyu a wannan rana ta juma'a haji babbar rana to abubuwan da zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi su sai kuma mu kawo muku shirin nan na ko kun san wanda ya saba wato ya saba taba wasu abubuwa da suka faru masu muhimmanci a tsawon tarihi a kowace rana sai kuma shirin nan na koyi harshen farsanci muna kuma ɗauke da shirin na musamman na watan ramadan mai alfarma sannan aje mu da shirin tambayoyin fiƙihu daga nan sai filin faɗakarwa za mu ƙarƙare da shirin makoma noma da fatan za ku kusance tare da mu. labarun duniya da farko ga kanunsu. taron kasashen iran rasha da china a birnin beijing ya buƙaci a kawo ƙashen takunkumi a kan iran tamtaccen ƙasar isra'ila tana ci gaba da keta tsagaita wutar yaƙi a lebanon karancin man fetur a jamhuriyar Nijar yana damun 'yan ƙasa to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun. taron ƙasashen iran rasha da china a birnin beijing ya buƙaci a kawo ƙarshen takunkumai a kan tehran a yau juma'a ne dai aka buɗe taron ƙasashen na rasha da china da iran amma matakin wato mataimakan ministocin harkokin waje waɗanda suka tattauna shirin makamashin nukiliya na iran mahalarta taron sun buƙaci ganin an ɗauke wa iran takunkuman da aka ƙaba mata sannan kuma a warware batun shirinta na makamashin nukiliya ta hanyar tattaunawa ƙasashen na china rasha da kuma iran sun bayyana takunkuman na amurka akan iran da cewa ba halatattu ba ne hakanan kuma sun ce tuntuɓar juna da kuma tattauna diplomasiya bisa girmama juna ne kaɗai zaɓin da ake da shi domin cimma wannan manufa taron da ake yi a yammacin birnin beijing ya kunshi mataimakan ministocin harkokin wajen iran wato garib rada abadi sai kuma na rasha sarge raibok da kuma mai masaukin baƙi na china ma zawo shu a ɗaya gefen ƙasashen uku sun tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakaninsu a ƙarƙashin ƙungiyoyin nan na shanghai da kuma brics haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da keta wutar yaƙi da aka tsagaita a labanan Ajiya alhamis sojojin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ci gaba da keta aiki da ƙudiri mai lamba 1701 ta hanyar yin shawagi a samaniyar Labanan da kuma kai hare-hare a yankunan janta da beka tashar talbijin ɗin almanar ta watsa labarin da yake cewa jiragen yakin abokan gaba 'yan sahiyoniya sun kai hare-hare har sau uku a yankin alsha'ara da ke gabashin janta a beka da maricin jiya alhamis ɗin dai jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun yi shawagi ƙasa-ƙasa a yankin bika kamar kuma yadda sojojin nasu suka jefa babamai masu haske a yankunan kafar shuba da ke kudancin labanan irin waɗannan keta tsagaita wuta da sojojin haramtacce ƙasar isra'ila suka yi yana sanya alamar tambaya akan aikin da kwamitin da ke kula da tsagaita wutar yakin yake yi tun bayan da wa'adin ficewar sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi sun ƙi ficewa tare da kafa wasu wurare na binciken soja har guda biyar da suke wato da suke ci gaba da zama a cikinsu har yanzu to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran an yi gargaɗi akan rushewar ƙungiyar agajin falasina ta orwa shugaban kungiyar agajin falasinawa ta orwa wacce majalisar ɗinkin duniya ce ta kafa ta ya yi gargaɗin rushewa wannan kungiya da hakan zai hana falasinawa na yanzu samun ilimi hakanan kuma bayar da kayan agaji da bukatun yau da kullum ga mutane miliyan shida a falasinu shugaban kungiyar agajin wato philip lazarini ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun faransa cewa da akwai hatsari da gaske da ƙungiyar take fuskanta na rushewa da hakan zai ƙara dagula yanayin da al'ummar falasɗinu suke ciki philip lazari ya ƙara da cewa idan ko haka ta faru to mun sadaukar da falasɗinawa da suke rayuwa a wannan lokacin da hana su ilimi tun bayan farmakin aksa a shekara ta 2023 ne dai haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka suka ɗauki matakin haramta ƙungiyar da dakatar da duk wani aiki da ita majalisar ɗinkin duniya ce dai ta kafa wannan ƙungiyar domin taimakawa falasɗinawa da ƙirƙirar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi sanadiyar mayar da su 'yan gudun hijira wasu ƙasashe da kuma ƙungiyoyi da dama a duniya sun yi tar da matakin na haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma amurka akan wannan ƙungiya da akwai yaran falasinawa dubu ɗari a cikin gaza kaɗai da suke karatu a ƙarƙashin makarantun da wannan ƙungiyar ta kafa philip lazzarini ya ce idan aka hana waɗannan yaran karatu to mun shuka iri na tsatsauran ra'ayi wanda zai zama babban bala'i a nan gaba ƙarancin man fetur a jamhuriyar niger yana damun 'yan ƙasa an kusa shiga mako guda kenan daga lokacin da aka fara fuskantar karancin mai a gidajen mai da hakan ya jefa masu ababen hawa cikin damuwa rabon man fetur da kamfanin na Sony sonidep yake yi bai wadatar da masu abubuwan hawa ba yana kuma kawo cikas a harkokinsu na yau da kullum da akwai dalilai da dama da suka haddasa karancin man fetur ɗin sai dai al'ummar ƙasar suna son ganin mahukunta sun fito fili sun yi masa cikakken bayani akan abin da yake faruwa wani mana wato mazaunin birnin yamai asumana hamadu sule ya faɗa wa manema labaru cewa ba mu da cikakken bayani akan abin da yake faruwa domin mahukunta ba su fito fili sun yi mana bayani ba su kuwa wato ƙungiyar nan ta masu tuka motocin haya taksi cewa ta ya kamata gwamnati ta ƙara yawan man fetur ɗin da ake haƙowa a kowace rana babban sakataren wannan ƙungiyar ta masu taksi a gadi ibrahim ya ce da a manyan motoci na jigilar man fetur 25 da ake bawa birnin yamai sai dai mahukunta sun ce za su ƙara su adadinsu ya kai wato guda ɗari. ba kasafai ake samun irin wannan karancin mai ɗin a jamhuriyar Nijar ba. To ƙarshen labarin duniyar kenan. To da bayan na gama jin labaran duniya sai kuma sauran shirye-shiryen da za ku saurara suka hada da shirin nan na kokon san sai kuma shirin da na koyi harshen farisanci shi na musamman na watan ramadan mai alfarma sai kuma wato tambayoyin fiƙihu sannan filin faɗakarwa sai a ƙarƙare da shirin mu koma noma da fatan za a gya zama domin je dukkan waɗannan shirye-shiryen wanda da haka muke ban kwana da ku a yi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a goma sha hudu ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da dari uku da saba'in da tara da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta sittin da bakwai bayan hijira muhtar bin abu ubaida thakafi wanda ya jagoranci gungun mayaka masu neman ɗaukar fansar jinin imam hussein alaihi salam jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan waɗanda suka kashe shi a Karbala shi ma yayi shahada kafin wannan lokaci dai Muktar Sakafi yana daga cikin waɗanda suka yi wa Muslim bin Aqil jikadan Imam Hussein alaihi salam a Kufa mubaya'a amma bayan shigowar Ubaidullah bin Ziyad a birnin Kufa sai ya kama shi ya jefa shi gidan kaso sai kuma bayan shahadar Imam Hussein alaihi salam yar uwarsa matar Abdullahi dan Umar ta nema masa afuwa a wajen Yazid dan Muawiya kan a sake shi amma bayan mutuwar yazid dan ma'auya ya tara mutane domin neman daukar fansar jinin imam hussein alaihi salam ya kwace iko da garin kufa daga hannun 'yan barandan daular bani umayya har tsawon watanni goma sha takwas a lokacin ya kama da dama daga cikin waɗanda suka yaƙi imam hussein a karbala ya kuma zartar musu da hukunci wanda ya dace da ayyukan da suka aikata amma a rana irin ta yau wata goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta 67 bayan hijirar manzan allah daga maka zuwa madina sojojin masu bin zubair bin al'awam sun shiga birnin kofa kuma sun kwace iko da wannan birni daga hannun muhtar sagafi sannan kuma su kashe shi masu wurare ko kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan maris din shekara ta 1883 carl Heinrich Marx masanin ilimin falsafa wanda ya kafa makarantar makirci ya rasu an haifi Karl Marx ranar biyar ga watan Mayu na shekarar takwas a cikin dangin Yahudawa a Jamus. Bayan kammala karatunsa a jami'ar Bonn ya fara karatu a bangaren aikin jarida sannan kuma ya karanci falsafa da tattalin arziki sannan kuma ya riga buga mahangarsa da tunaninsa da ra'ayoyinsa. kalmax ya tsara ginshikan gurguzu guda uku waɗanda suka hada da falsafar jari hujja tattalin arziki da kuma ilimin zamantakewa kuma ta hanyar nazarin tarihin juyin halittar al'ummomi makarantar kalmax da mabiyanta wadda ita ce tushen aƙidar gurguzu ana kiranta da marxism falsafar marxism da ta gini ne akan ɗaukar duk wani ci gaba na tattalin arziki da ma tarihi a matsayin sakamakon abubuwa na duniya karl yana adawa da tara jari a hannun mutane in tsiraru kamar yadda yake adawa da tsari na mulkin jari hujja a cikin wannan aƙida tackle marx hanyar samar da tsari na gaskiya ita ce kafa tsarin haɗin gwiwa a cikin tattalin arziki da ƙara daraja aiki da mai gurbin aiki da jari a aƙida gurguzu bisa mahangar marx ta samu ɗimbin magoya baya a ƙasashe daban-daban a ƙarni na goma sha tara da kuma farkon ƙarni na ashirin kuma a babban taron ƙasa da ƙasa wanda aka yi na biyu wanda ya hada da jam'iyyun gurguzu na duniya a shekara ta 1907 mafi rinjaye suna tare da karl marx sannan kuma akan haka ne aka kafa tsarin tarayyar soviet bisa tunanin marx da aƙidarsa kuma shekaru da yawa ya jagoranci tsarin ma'aikata daga lokacin da tarayyar soviet ta ruguje a farkon shekarun 1990 karyar ra'ayoyi da hasashen karl sun bayyana karara kuma sun tabbatar da rashin inganci na tunanin kalmax na tarihi masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan maris na shekara ta 1978 sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila su haka damar da farmaki a kan labanan bisa zargin cewa mayakan falasdinawa suna kai farmaki a yankunan da ke wajen birnin tal aviv a yan wannan ta'asa dai baya ga kashe fararen hula masu tarin yawa a ƙasar labanan sojin yahudawan isra'ila sun mamaye kudancin ƙasar ta labanan har zuwa kogin litani saboda rashin albarkatun ruwa isra'ila ta kasance tana kokarin sace ruwa daga wannan kogi na litani na ƙasar labanan zuwa cikin yankunan ta mamaye na falasɗinawa bayan harin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai a kudancin ƙasar labanan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani ƙudiri mai lamba 425 inda ya buƙaci gaggauta janyewar sojojin gwamnatin yahudawan sahiyoniya daga ƙasar labanan baki ɗaya tare da tura dakaru dubu hudu zuwa yankin domin wanzar da zaman lafiya a ƙarƙashin lemar majalisar ɗinkin duniya to sai dai kuma kafin barin kudancin ƙasar ta labanan yahudawan sahiyoniya sun kafa wuta rundana ta sojojin haya ta cikin gida a ƙasar ta labanan ƙarƙashin jagorancin wani ɗan koren yahudawan sahiyoniya ɗin a ƙasar labanan mai suna sa'ad al-haddad shekara ta 1982 ne gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta sake mamaye kasar labanan tare da mamaye kudancin kasar to amma a shekara ta 2000 sakamakon hare-hare da mayakan gwagwarmayar musulunci na hezbollah suka dinga kaiwa sojojin yahudawa babu kakkautawa wannan ya tilasta wa sojojin yahudawan isra'ila ficewa daga yankin kudancin labanan babu shiri آموزش زبان فارسی mukoyi هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 86 idan dai ba manta ba a makon da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id suna kan hanyar su ta isa lardin ardabil inda suka haɗu da wani dattijo a kan hanyar su ta isa wannan lardin suka kuma yi wata doguwar tattaunawa kamar dai da aka ji a cikin shirin da ya gabata to a yau dai muhammad da abokinsa sa'id su riga sun isa birnin ardabil wanda kuma shine babban birni na lardin ardabil din to sai kasance tare da mu a cikin shirin yau domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da abokinsa sa'id bayan da suka isa wannan birni to amma kafin nan sai mun fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. اردبیل برنن اردبیل اینجا نه من فکر می کردم نکسن چی این از شهر برنی کوچک قرمی بزرگ بابا زیبا میکاو مرکز چی بیا استان لردی به کجا زوا انا ما می رویم مو زامو هتل هتل آره ای امروز یو ما میمانیم مو زامس ایا فردا گوبی صبح دسافی لاهرود قویان لاهرود خانه گیده پدر بزرگ کاکا نمیجی روستا قوی ما میبینیم مو زمگا ما توانیم ببینیم مو زم ای گنن قله قلولوا سبلان سونکان سبلان کوه نورد مهوان دوزه. کوهنوردها ماسو هوان دوزه آنها می روند سو سنازوا من فکر می کنم نی اینا سرد می سنی سرد تر از می سنی پیدا لباس پاپی مناسب ونده ya چه؟ ما داریم مو منادا. مزرعه گونه مزرعه ها گونکی قشنگ میکاو هوا ایسکا خونک میسنی مردم متنی آنها می توانند صحبت کنند سو زاسو ای مگنا ما صحبت می کنیم مو منا مگنا ما می توانیم صحبت کنیم مو زم ای مگنا فارسی هرشان فارسنچی ترکی هرشان ترکنچی To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan tattaunawa yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawar za ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id bayan sun isa birnin Ardabil. به اردبیل رسیدیم. اینجا ardabil است. فکر می کردم اردبیل شهر کوچکی است. اما اینجا شهر بزرگ و زیبایی است بله اردبیل مرکز استان اردبیل است الان به کجا می رویم؟ به هتل؟ آره امروز در اردبیل می مانیم فردا صبح به لاهرود می رویم خانه علی در لاهرود است؟ نه خانه پدر بزرگ علی در لاهرود است لاهرود روستای بزرگی است می توانیم از آنجا قله سبلان را ببینیم؟ البته کوهنوردها هم از لاهرود به قله سبلان می روند پس فکر می کنم لاهرود از اردبیل هم سردتر است بله ما که لباس مناسب داریم آنجا هوای خنک و مزرعه های قشنگ دارد مردم آنجا می توانند فارسی صحبت کنند؟ بله مردم آنجا به فارسی و ترکی صحبت می کنند ما می توانیم با آنها فارسی صحبت کنیم تو مادله بند اکا سوراری اون انتتونا و کمی تو گدانا از کیان هرشان پارسان چی سکانن محمد دا سعید یا زکوما سی و کمی تو گدانا از کیان هرشان حوصا به اردبیل رسیدیم اینجا اردبیل است من ایسو اردبیل ننه اردبیل فکر می کردم اردبیل شهر کوچکی است اما اینجا شهر بزرگ و زیبایی است دا اینا زتن اردبیل گرینه گرمی. اما babban gari میکیاو. mai بله اردبیل مرکز استان اردبیل است ای اردبیل شینه ببن برنن لردن اردبیل الان به کجا می رویم؟ به هتل؟ ینزو اینا زامو هتل؟ آره امروز در اردبیل میمانیم فردا صبح به لاهرود میرویم ای یو زامو تسیا اردبیل گوبه ده سافه زامو تفی قوین لاهرود خانه علی در لاهرود است علی علی نه لاهرود نه؟ نه نه خانه پدر بزرگ علی در لاهرود است لاهرود روستای بزرگی است a'a gidan کاکان سو علیو نه یکی لاهرود لاهرود قوی نه می توانیم از آنجا قله سبلان را ببینیم؟ دگه چنگ زم ایگنم؟ قولولوار سونکن البته کوهنوردها هم از لاهرود به قله سبلان می روند سوسی masu hawan dutse ma daga ƙauyen laharut suna سبلان پس فکر می کنم لاهرود از اردبیل هم سردتر است. کینان اینه تونانین قون لهرود یا فی ارد بیل ماکل ما که لباس مناسب داریم آنجا هوای خونک و های قشنگ دارد موکم من سا تفافی د اسکا ا چن ایسکه ینا د گونکی ماسو مردم آنجا می توانند فارسی صحبت کنند؟ متنن چن سنا ای مگنا ده هرشان فارسنچی؟ بله بله مردم آنجا به فارسی و ترکی صحبت می کنند ما می توانیم با آنها فارسی صحبت کنیم ای متنن چن سنا مگنا ده هرشان چی؟ da kuma harshen Turkanci. Mu za mu iya magana da su da harshen Farisanci. To da latu jama'a masu rare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai idan Allah kai mu na gaba za je mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je mujinsu musamman ma alamaku bisiyan da kuma malama julai wadda a cikin kaɗa shirin a ne a kalan sarin katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a shirin gaba. Bismillahi Rahmanir Rahim, jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana mai albarka. Watan Ƙur'ani da a cikinsa ne karatun Ƙur'ani mai girma yake da muhimmanci da kuma matsayi da alfanu mai yawa. Domin ko ba komi a cikin wannan wata ne aka sabkar da Alƙur'ani mai girma. to ko ba komi karanta alkur'ani a kowane lokaci yana da lada da tasiri a rayuwarmu ta yau da kullum kuma a rayuwarmu ta wannan duniya da kuma ganin sakamakon hakan a gobe kiyama kuma babu wani lokaci da ya fi dacewa mu karanta ƙur'ani da aiki da umarninsa ko haninsa kamar a cikin wannan wata na azumi da a cikinsa ne aka sabkar da wannan alkur'ani Domin jin muhimmancin da ke tattare da karatun Ƙur'ani na tuntuɓi Malam Sale Umar Oruj da ke zaune a birnin ƙum na Jamhuriyar Musulunci ta Iran ga kuma bayanin da ya yi mana dangane da muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da kuma irin tanadin da za mu yi a cikin wannan wata mai albarka. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وعلى to madalla na gode malam tijani kamar yadda um, eh, ka yi ishara ko kuma ka nuna cikin magana ka cewa wannan watan na azumi eh, cikin shi aka safkar da alkur'ani wato muhimmancin ƙur'ani cikin wannan ayar da ka karanta wato eh, a fasarce kenan ake gane ta wato inda Allah yake cewa shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran wato Allah ya ambaci watan azumi um, sai ya ambaci watan azumi kaman dama mun riga mun san ƙur'ani ne eh, ana so a sanar da mu menene watan ramadan sai aka ce muna watan ramadan fa shine wannan da ƙur'ani ya sabka cikin shi wato wannan yake nuna babban mahimmanci na alƙur'ani wato wanda yake sanar da girman wannan wata shi kanshi alƙur'ani sannan kuma sai mun zo Allah ya ce muna eh, shi wannan watan fa damina ne eh, eh, na alkur'ani mai girma wato aka ce muna damina sai mu je mu tambayi wato manoma idan damina ta gabato me suke yi abinda suke yi shine eh, za su ba mu amsa shine za su je su yi sassabe duk wasu kayoyi da a cikin gonakinsu za su sassabe su wato duk wani dai abinda zai hana su wannan noman Eh, da zai hana su noma shuka su da kyau za su sassabe shi kuma in suka sassabe shi wannan ƙayoyin za su tara su wuri guda har su bushe in suka busar da su kuma har yau ba su barin su haka nan ƙona su suke yi to wannan yake nuna muna kenan wannan wata eh, mahimmanci shine aka ce shi ne fa aka safkar da alkur'ani ciki eh, mun zo kuma yace muna shi wannan wata damina ne ta alkur'ani mai tsarki to mu ma yanzu kenan in muna son mu shiga wannan watan eh, da wannan mahimmancin da alkur'ani yake da shi eh, cikin wannan wata ko kuma wajen wannan wata ya kamata mu ma mu yi kamar yadda masu gona suke saboda mun zo ya ce muna shi wannan wata eh, wato damina ce ta alkur'ani mai tsarki shi yasa kenan ya kamata mu ma wasu kayoyi da a cikin zukatan mu kamar kiyayya da juna ko kuma hastada ko kuma cin naman juna wato giba kenan ko kuma annabimanci wannan duka ya kamata mu sare su mu sassabe su mu tara su wuri guda mu kone su wato mu shiga wannan wata da wato eh, ainihin tsarkakar zuciya da kuma gaba fuskantar ubangiji maɗaukakin sarki sai mu sami mu karanta alkur'ani mai tsarki wanda aya aya da ta gabata ta nuna muna shaharu ramadan eh, watan ramadan fa shine wannan da aka tafkar da alkur'ani a ciki shahru ramadan allazi unzila fihi wanda yake aya ta ci gaba da cewa can dai hudan linnas wa bayyinatun wato kakin a shiga wannan karatun na alkur'ani abin da yake babban abu muhimmi na cikin wannan watan da shi yake sanar da mu menene ramadan ya kamata mu tsarkake zukatanmu mu sami tsarkin zuciya kuma da da, da na jikinmu kamar yadda Allah ubangiji subhanahu wataala ke foron mun Allah lokacin da ake sabkar mishi da alqur'ani wa thiyabaka fatahhir war rujuza fahjur wato cikin suratul mudaffir kenan aka ce mu mun zo ya tsarkake eh, zuciyansa da, kuma eh, wasu malamai suna cewa har kayansa ma ya kamata a tsarkake wasu malamai suka ce a baka dinnan zuciya ake nufi amma duka ana bukatan wannan tsarki na cike da waje eh, eh, warrujuza fahajur wato aka ce ya kaurace ma duk wani gumki saboda za a safkan mishi da wannan alkur'ani cikin suratul muzammil aka ce za a safkan mishi da to magana mai nauyi to shi yake nuna wato kakin wannan maganar ta safko a zuciya ya kamata a tsarkake zuciya a cire wannan kayoyin a kona sannan a tsarkake zuciya a tsarkake jiki a tsarkake zuciya kuma da da bin gumki meye gumki gumaka da yawa ne ba sai gumakan da wanda suke na itatuwa ba a mu yana iya zama muna gumki sa'annan wato wata mata mijinta yana iya zama mata gumki ko kuma wani miji mata shi tana iya ta zama mishi gumki ko wani sarki mabiyan shi suna iya zama mishi gumki ko kuma su mabiya sarkin nasu ya zama musu gumki wato gumki shi dai ne abun da duk zai hana mutum ya bi eh, Allah ya bi hankalin shi kwaye aiki da hankalin shi wato shi ainihin ake cewa gumki eh, sai kuma shi ainihin karatun alkur'anin mai tsarki wanda bayan mun tsarkake eh, jikinmu mun kaman su an yi alwala kaman an tsarkake zuciya sai a zo a fuskanci karatun alkur'ani mai tsarki a fara da kaman ta'awuz fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim suratul nahl wato surata ta 16 aya ta 98 wato in zaka karanci alkur'ani ka nemi tsari daga shaidan wanda yake Allah ya jefar da shi daga rahmashi abu na biyu da alkur'ani yake nema mu yi cikin wannan karatun shine mu zanka lura ni yake so ya ce muna wato tadabbur kenan eh, ayoyi da yawa suna ce muna mu yi eh, cikin karatu kuma shi karatu ya kasu kashi da yawa karatu ba shi kadai ne mu ɗauki takarda muna karantawa ta mu zo mu mu sami qur'ani mai girma mu ɗauka kaman wanda ba su san larabcin ma misali an fassara da ingilishi ko da faransanci ko kuma musulmi ne ma dan eh, china an fassara mishi qur'ani da shinuwanci ya kamata ya ɗauka ya karanta wannan fassarai wato wannan kallon wannan fassara ita ma karantawa zai sami lada eh, mai yawa sannan kuma har yau tambaya ita ma wani nau'i ne na karantawa in mutum bai sani ba ya tambayi malamai qur'ani in kanshi yana cewa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun a tambayi masana cikin duk abin da ba a sani ba sannan shi ma kan shi ji wani nau'i ne na karantawa wato qur'ani yana cewa wa idza quri al qur'an fastami'u lahu eh, wa ansitu la'allakum turhamun wato in ana karanta qur'ani eh, ku saurara mishi ku yi shiru in kuka yi haka din nan za ku sami rahama ubangiji to sannan mu zo kuma ga ainihin karantawa mutum yana karanta abin da ya sauƙaƙa mishi cikin alkur'ani mai tsarki wato ba zai ce ba shi yana iya ya karanta misali eh, rabin ƙur'ani ɗaya rana ko kuma eh, wato ya tilasta ma kanshi dai yana iya wa ba laifi in ma aka sami wanda zai safke ƙur'ani a wuni ɗaya cikin ramadan ne ko wajen ramadan ne to cikin ramadan ɗin zai fi saboda ne eh, wato damina alkur'ani lokacin da abun da muka sani kuwa lokacin damina komai aka shuka yana fitowa da kyau sannan ita ita eh, ita ma mutum ya karanta wato daidai abun da yake iyawa a ta malamai suna cewa wato in mutum bai iya karanta alkur'ani dukan shi ya kamata ya sami e, suratul ikhlas wato kul ya karanta ta so uku wato karanta kul so uku ma yana e, daidai da wato sabki alkur'ani saboda malamai suka ce nan abin da ya sa hadisi ya ce haka wato shi kanshi alkur'ani aka kasa ayoyin shi kashi uku duka aka kasa qur'ani kashi uku kashi ɗaya ayoyin duka suna magana ne kan tauhidi ita kuma suratul ikhlas ita ta zo ta yi hulasar tauhidi gaba ɗaya da farko ta ce kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai kuma wasu malamai suka ce wato hatta ma idan mutum bai iya karanta kul huwallahu din yana iya koma gefe ya tafi ya ya zanka yin kalmar la ilaha illallah saboda ita kalmar la ilaha illallah din nan eh, kamar kamar ya ka juya kul huwallahu ne da yake kulhuwallahu ayoyi guda biyu na farko eh, suna kaman eh, tabbatarwa ne guda biyu na ƙarshe kuma suna korewa ne a annafi wal isbat kenan guda tana cewa kulhuwallahu ahad eh, to allahu samad din sifan kulhuwallahu ahad duka ahad din ne to na ƙarshe kuma sai sai ta ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahad kenan ken sama ga ahad nan wa lam yakun lahu ahad kenan kamar la ilaha illallah eh, kamar sun kuye ne ko kuma aksin ne na qul huwallahu ahad in mutum ce la ilaha kamar cin lam yalid wa lam yulad ne nafi din eh, wa lam yakun lahu kufuwan ahad kamar duka nafi ne wannan kamar la ilaha din ne qul huwallahu ahad ah, shine wato Eh, illallahu din to idan mutum bai iya karanta su kulhu ba sai ya sami yayi ta zikiri yayi ta jan la ilaha illallah muhammadu rasulullah to malam sale umar uruj ganin cewar kai bayani da kuma dalla dalla dangane da muhimmancin wannan lokaci na karatun alkur'ani a cikin wannan wata mai al'umma ko za ka yi mana nasiha dangane da yadda za mu rungumi karatun alkur'ani musamman a cikin wannan wata? nasiha da zan ma kai na da farko eh, irin sannan zuwa ga 'yan uwana musulmi shine wato wa'annan ababe da muka karanto kamar yadda mun zo ya nuna muna watan azumi eh, damina ce ta alkur'ani mai tsarki wato ya kamata mu ciccire duk eh, wasu muyagun ababe da suke cikin zukatanmu kamar wanda muka ambato da kuma mu bi sharuɗan karanta alkur'ani kamar su kiyaye eh, tsarki na zuciya da sauransu mu karanta alkur'ani kada mu aje ƙurani gefe mu kama aiki da son ranmu saboda eh, shi ma alkur'ani yana ba mu labarin cewa ran kiyama mun zan Allah zai kai ƙaran mu mu musulmi mun bar ƙur'ani muna aiki da son ranmu ita ce aya take cewa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wato suratul furqan kenan sura ta 25 aya ta talatin inda mun zo zai kai karan musulmi yana cewa sun kauracewa Alkur'ani mai girma wato sun bar shi kaɗai dai wato wata aya can take nuna wato wa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wato in muka bar Alkur'ani muka bar abinda mun zo Allah karantar da mu kenan sai mu hau hausa ranmu sai mu bace duk sai mu rasa wannan duniyan kuma mu rasa lahira shi yasa yan eh, uwa musulmi ya kamata mu yi kokari mu komo ma alkur'ani mai tsarki mu rike shi da kyau mu rike wato sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi godiya ta musamman ga malam Sale Umar Oruj da ke birnin Qom na Jamhuriyar Musulunci ta Iran tare da fatan Allah ya ba mu ƙarfi da ikon yin aiki da wannan nasiha da yi mana baki ɗaya kafin wani shirin ni tijani malam lawali da magaram da na shirya kuma na gabatar nake yi maku sallama amma sai a gyara zama domin sauraron addu'ar rana ta sha uku ga watan ramadan bismillahirrahmanirrahim اللهم طهرني فيهم من الدنس والأقذار وصبرني فيهم على كائناتهم الأقدار ووفقني فيه للتغى وصحبة الأبرار بعونك يا غرة عین المساکین ya Allah ka tsarkake ni a cikinsa daga dauɗa da datti ka kuma sanya min a cikinsa haƙuri da juriya da abubuwa da aka ƙaddara kuma ka azuta ni a cikinsa da taƙawa da kuma zama da mutanen kirki da taimakonka يا مصويم مرساشي لو صيامك يا رمضان محلى 粉是。 mu koma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu zai dubi ne akan kokarin wasu kasashen Afirka na zama masu cin gashin kai a fuskar noma da kiwo. bisa la'akari da sauye-sauyen da suke faruwa a duniya da fatan za mu kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana To za mu fara shirin namu ne da yin dubi akan abin da ake nufi da dogaro da kai ko kuma cin gashin kai a fagen aikin noma. Dogaro da kai da a fagen abinci shi ne ikon da wata ƙasa take da shi domin samar da dukkanin buƙatun da ake da su a cikin gida domin ya zamana ana dogaro da kai ba tare da an jingina da wata ƙasa ta waje ba. wannan yana nufin wadatuwa daga shigo da kayan abinci da ake bukatuwa da su daga kasashen waje ko kuma tsumayar tallafi da taimako da wasu ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa za su bayar na kayan abinci ana kuwa auna wadatuwar ƙasa da abinci ne ta hanyar gwada abin da take samarwa a cikin gida da kuma yawan wanda ake amfani da shi a cikin wannan ƙasar baki ɗaya shin wanda take nomawa ɗin ya isa ya wadatar da masu bukata a cikin gida ana kuwa auna shi da wanda take shigo da shi daga waje da kuma taimakon da ake bata na kayan abinci duk waɗannan ma'aunai ne da ake ɗorawa domin a gane cewa ƙasa ta zama mai cin gashin kanta da dogaro da kanta a fagen samar da abinci za kuma a iya gwada tsakanin abincin da ƙasar take samarwa kamar hatsi kayan marmari nama da wannansa da waɗanda ake amfani da su a cikin gida to shi dai dogaro da kai yana da matuƙar muhimmanci ana ɗaukar dogaro da kai ta fuskar abinci a matsayin wani abu mai matuƙar muhimmanci a cikin ƙasashe da dama na duniya muhimmancinsa shine samar da lamuni na abinci ga al'ummar wannan ƙasar da hana su fadawa cikin yunwa wanda a wasu lokuta hakan tana faruwa da wasu kasashe, ko kuma hauhawar farashin kayan abinci kamar yadda ya faru a duniya a shekara ta 2008 hakanan kuma ana ɗaukar dogaro da kai ta fuskar samar da abinci a matsayin wani mataki na rage dogaro da ƙasashen waje shi kuwa rashin dogaro da waje yana ƙarfafa 'yanci na ƙasa da cin gashin kanta da kuma kare huruminta da hana wasu ƙasashen waje amfani da wannan buƙatuwar da ƙasar take da shi na abinci domin cutar da ita a siyasance ko ta fuskar tattalin arziki sau da yawa kuwa manyan ƙasashe kan yi amfani da buƙatar wasu ƙasashe masu tasowa domin ƙaƙaba musu wasu manufofinsu da ba halattattu ba wasu rahotanni suna nuni da cewa da akwai mutane da dama a duniya waɗanda suke fama da ƙarancin abinci a cikin ƙasashe a jumlace da akwai mutanen da adadinsu ya kai miliyan 795 da suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki to wasu gaskiya mai ɗaci ita ce da akwai ƙasashe masu yawa a duniya da sun gajiya wajen wadata kansu da abincin da ake da buƙatuwa da shi maimakon haka suna shigo da shi ne daga waje ko kuma suna dogaro da taimakon kayan abinci da wasu ƙasashe suke basu wasu ƙasashen masu tasowa suna dogara ne da kaso mafi tsoka da tallafin ƙungiyoyin agaji da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙasa da ƙasa domin ciyar da mutanensu kamar hukumar nan ta wato shirin abinci na duniya world food program ko kuma hukumar da ke kula da harkar noma ta duniya wacce take da cibiya a roma na kasar italiya ita ma wani reshe ne na majalisar ɗinkin duniya wato pawo wannan yana daga cikin dalilan da suka jaza ganin cewa ƙasashe masu kishin kansu da mutanensu sun yunkura domin ganin cewa sun wadata wato mutanen nasu da abin da suke da bukatuwa da shi to ita dai jinginuwa da wasu ƙasashe ta fuskar noma yana da illoli sau da yawa kamar yadda muka ambata manyan ƙasashe suna amfani da buƙatar ƙasashe masu tasowa domin kafa musu sharuɗa na siyasa da na al'adu a mafi yawancin lokuta hadda da sharuɗa na tattalin arziki hakan yana nufin cewa hatta bashi da za a baiwa wata ƙasa domin ta bunƙasa harkar noma yana tattare da cewa sai ta bari misali an yi zaɓe a lokacin da su kansu waɗannan manyan ƙasashen suke so kuma watakila ma sai ɗan takarar da suke so wanda zai yi musu aiki shine suke sharewa fage domin ya ci zaɓe kamar yadda ta fito a fili a ƙasar saliyo a zaɓensu na ƙarshe shugaban ƙasar ya fito ya ce amurka ta so ta masa haka ta ta faruwa ga misali da gwamnatin najeriya a lokacin janar badamasi gida wanda ya so ƙasar ta najeriya ta samu cin gashin kanta a fagen noman alkama kuma ya fito da tsari a aikace da za a cimma haka amma amurka ta nemi hada sabani da wata ƙasa makwabciya najeriya domin ta datse ruwan riba niger da hana shi shigowa najeriya ɗin saboda waccan ƙasar ta samar da wutar lantarki da hakan zai kawo wa shirin na najeriya cikas a shirin ta na noman alkawa sai dai najeriya ɗin ta shiga gaban amurka ta baiwa waccan ƙasar wato muhimman abubuwan take da buƙatuwa da su da hakan ya dakile manufar amurka to ko mai hana wancan aikin kaiwa ga gaci wannan kuma wasu matsaloli ne da suka shafi yanayin najeriya to idan muka koma ga kasashen da suke son zama masu cin gashin kai ta fuskar noma shugaban wata cibiya take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkar bunƙasa noma ta bayyana cewa yakin da ake yi a tsakanin rasha da ukraine wanda har yanzu ake cece ku ce bai zo ƙarshe ba da kuma wasu sauye-sauye da suke faruwa a duniya suna sa ƙasashen nahiyar afirka lalubo hanyoyin da za su zama masu cin gashin kansu ta fuskar noma asusun ƙasa da ƙasa na raya noma da kiwo ta bakin shugabansa a faro lariv ya bayyana cewa ƙara yawan noman alkama da ake yi a ƙasar habasha da kuma yawan shinkafa a cikin ƙasashen yammacin afirka ya sa shugabannin wannan nahiyar zama cikin shirin fuskantar hatsarin da yake gabansu na hargitsewar kasuwar duniya ta abinci wannan shirin da ƙasashen suka fito da shi sun yi haka ne saboda sun fahimci cewa al'amura suna sauyawa ba kamar yadda suke a baya ba rashin tabbaci akan ci gaba da samun kayan abinci ba tare da ƙaƙƙautawa ba daga kasuwannin duniya yana daga cikin abin da ya ƙara ingiza waɗannan shugabannin na ƙasashen afirka suka mayar da hankali ganin cewa sun noma abin da ake da buƙatuwa da shi a cikin gida hakanan kuma ya ce maslahar ƙasashen da dama ita ce mayar da hankali wajen yin noma a cikin gida da zuma zama masu cin gashin kai nesa da dogaro da kasashen waje ko wasu cibiyoyi na majalisar ɗinkin duniya ƙasashen afirka suna shigo da abinci da kuɗaɗe masu yawan gaske da ake zaton cewa a wannan shekara ta 2025 za su kai dala amurka biliyan 110 a baya a shekara ta 2021 nahiyar afirka ta sami gibin da ya kai dala amurka biliyan 36.3 a fagen noma da kiwo wani abu mai jan hankali da shugaban wannan cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya ya yi ishara shi shine cewa yana bayar da shawara ga ƙasashen afirka da su rika sayan kayan abinci daga makwabtansu maimakon su tafi can uwa duniya wata nahiyar su siyo kayan abincin wato idan wata ƙasa ta noma kayan abinci masu yawa to da akwai buƙatar makwabciyarta ko su daga cikin ƙasashen afirka su tallafa wa tattalin arzikinta wajen sayan wannan kayan abincin bayan ta wadatar da cikin gida da shi da hakan zai baiwa ƙasashen ƙarfin gwiwa saboda su rika cinikayya da juna da kuma haɓaka harkar noma. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare mai ban kwana da ko baki ɗaya muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba filin faɗakarwa. A'udhu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'ad jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin filin fadakarwa, wanda a cikinsa muke gayyato muku malamai da suke yi mana bayanai da faɗakar da mu game da abin da zai amfane mu duniyar mu da lahira. A yau shirin namu yana tare da Malami Yakubu Yahaya ne, malami a birnin Katsinan Dukko da ke tarayyar Najeriya, inda zai mana bayani game da abincin ruhi, wato irin abincin da ruhi yake bukata domin ya ginu. To kafin jin shekin shirin bar mu saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla, idan ma saurare suna tare da mu a makon jiya mun ji bayanai ne daga bakin Malam Abubakar Maina da kuma Sheikh Abdul Jabbar inda suka yi mana bayani game da makarimul akhlaq wato kyawan ɗabi'u ko kuma ɗabi'un girma. To a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da abincin ruhi. Idan muka yi dubi za mu ga cewa jikin mutum yana buƙatuwa zuwa ga abinci da zai ci domin ya ginu ya samu bunƙasa. To kamar haka shi ma ruhin mutum yana buƙatuwa zuwa ga abinci da zai taimaka masa wajen samun kamala. Domin jin ƙarin bayani game da bambancin da ke tsakanin ruhi da jikin mutum, baran haɗa ku da Malam Yakubu Yahaya, malami a jihar Katsina, Najeriya, inda yake koko inda ya fara da cewa. To, eh, a wannan dai akwai bukatan a bambanci tsakanin abubuwa guda biyu da shi gangan jiki da kuma shi ruhi. jiki wani abu ne daban gangan jiki kuma wani abu ne daban kuma kowane irin bukatunsa ya tabbata cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallam ana cewa kulikatil awamu qabla an tafala al-jasadu bi al-fi'an ko kama ahlu sallallahu alaihi su firu ruhi a ruhi an halitta shi kama halittu gangan jiki da kaman bambanci shekara dubu biyu wato sai aka halitta ruhi sannan aka halitta gangan a wani shekara dubu to kaga abu ne daban-daban ruhi akwai abin da kira ya jiki da jiki abin da kira ya jiki eh, kasantuwan kwarai da shugaban da kuke su amfani da ku da dabbobin ku saboda haka shi gangan jiki da'iman yana tafiya ne yana son eh, asalinsa da'iman yana koma zuwa asalinsa ne abin na ifafa har sharifi ne wato kamar yadda ake cewa ɗakin Allah kaga ba ciki ke zaune ba an raba ɗakin ne zuwa ga Allah ta'ala saboda girmamawa shi ma haka na ruhi kamar girmamawa ne sannan kuma akwai arwahu daban-daban akwai ruhin annabawa wanda ya kunshi ruhul kudusi ruhul imani ruhul kuwa ruhul shahawa da kuma ruhul wato wanda ke kenan to annaba su sun ke batu da wajen wannan nau'in ruhi wajen guda biyar sauran mumine kuma guda hudu sauran waɗanda kuma kaman kafire da dabbobi su kuma bangare uku wala ya halin shi ruhi shine eh, abu wanda ke mai zaman kansa a dindin jikin dan adam wanda yake ba da cewa lokacin da yake samun ilimi ko yake samun tarbiyya ko yake samun wato ainihin sakina a lokacin ke ƙara bunƙasa sabanin gangan jiki gangan jiki in ya ce abinci ya koshi in an kama irin su zai ji baya bukata in ya sa tufafi kala guda in an kawo irin su zai ga sirri ko dora a kai wannan shine shine sha'anin gangan jiki amma sha'anin ruhi shi in ka zuba masa ilimin fiqhu in an jima yana son ilimin hadisi in an jima ka sa wani lugga yana so in ka kana turanci yana bukata kuma zai zaka shi yana faɗa dali ilimi yana faɗa da shi so kaga wannan abu ne wanda yake daban kuma shine hakikar dan adam kawai shi gangan jiki an yi shi a matsayin doki wanda aka ɗora mutum da akai shi kuma ruhi shine mutum da kuma shi Allah ta'ala ya yi shi a matsayin ba komai a cikinsa sai dai ayyukan mutum ne za su yanke shawarar me zai zama al misali idan Allah ya ce mutum ya kama hanya ta kirki to shi ruhin zai zama ya kamar da ya kasar wanda ba komai zai iya daukan waka zai iya daukan karatu zai iya daukan kiɗa zai iya daukan wasu abubuwa daban abin da ma mutum za a yi ta zage zage cikin kasar zai dauka in za a yi ta karatu kuma zai dauka to haka nan ruhi shi. kuma wannan abin da ya dauka din shine abin da zai bayyana a lahira shine sakamakon mutum kuma shine abin da mutum zai wa'ai gari da shi a gobe kiyama saboda haka Eh, za ka iske cewa yana da bukatu wannan bukatun kuma shi ke su suke kwantar masa da hankali duk in ba su bai samu hankalinsa da zai kwanta ba eh, an misali a gurguje eh, kowane ruhi tun da yake an riga an halitta shi bisa wa'annan bukatu za a ga hankoransa kenan wa'annan bukatu in ba kuma samu ba hankalinsa ba zai kwanta. Ya akwai abubuwa da Allah ya halatta ruhin mutum a kansu da suke bukatuwa zuwa gare su kamar kamala da dai sauransu to da yake waka bakin mai ita ta fi daɗi bari sake haɗa ku da malam Yakub Yahaya domin jin cikakken bayani a kai. Alal misali kamar kamala kamar kamal eh, ruhi na son kamala wanda duk ɗan adam za ka iske yana son kamala ko yake son kamala ya bambanta daga mutum zuwa mutum wani na ganin dukiya ce kamala wani na ganin sarauta ce kamala wani na ganin ilimi ne kamala amma dai da'iman ɗan adam yana bukatan kamala kamalan nan kuma in ya samu wannan a to zuwa an jima in ya ga b tafi zai wa da watan ya yi wannan ko kuma ya haɗa duka biyu ko baka lura ba da'iman shi yana ganin cewa bai kammala ba yana neman kamala saboda haka shi ta ga ruhi da'iman yana bukatan kamala to ina ne za a samu wannan kamalan sai idan ya rusi kamala mutulaka shine Allah ta'ala sai idan ya samu Allah wanda shi ba da farko ba da kanshi shi ne kamarin mutlak to lokacin da za ka hankalin sai ya kwata sai ka ga ruhi ya nasu amma in ba haka ba haka yana ta neman isa kamala haka nan ruhi yana bukatar kyawu jamal abin da mai kyau ruhi yana so da haka yana hankoron samun abu mai kyau in ya ga mai kyau da ya kara shi sai fuskanci ko da bai aka kace akwai wani abu mai kyau wuri kaza sai hankalinsa ya je wuri sai ruhin ya je wuri ina ma zai samu wannan ko ba lura ba ko aljanna aka yi labari sai ruhi ya kai ransa can ya saboda aljannan ya saboda jin daɗin aljannan ya jin nama ta faɗi saboda ka kaga kenan eh, ruhi yana son abu mai kyau to amma ina wannan kyawun yake wanda daga shi ba sauran kyawu babu saboda haka Allah madaukin sarki shine Aljamal mutlaq saboda haka ruhi kullum shi yake bege shi yake nema bai sani ba saboda haka sai ya rarrabi wannan ya dauka mai kyau sai ga wanda ya fi sai ga haka haka haka haka sannan kuma ruhi yana son sakina wato natsuwa da hutawa wadda ita kuma huta wannan ita ce wadda za a ga cewa mutum yana sadaukantar da rayuwarsa da karfinsa da wahalarsa don da ya huta amma yakan yi aiki a wata don a biya shi karshen wata don ya samu hutu yakan yi zuba a dashi ya kwasa bayan shekara ko shekaru yakan yi noma yana hasashen ya girba zai huta Da da'imin shi hankowarsa shi ne ya samu ya zauna ya huta amma ina hutu yake na har abada babu hutu na hutu mutsalakin hutu shine haduwa da Allah ta'ala saboda ka ashe kaga ruhi anan yana hankoran ya samu hutu ne ta haduwansa da Allah madaukakin sani amma bai sani ba sai yana bangiman neman ina zai huta ina zai huta ina zai huta ala hali dan da wannan kuma tun da yake eh, shi gangan jiki abinci yake so kuma shi ne natsuwa shi ne hutawansa to shi ruhi lokaci guda shi kuma duk abin da yake da alaka da Allah madaukakin sani shi ke so alal misali ma'arifa sani sanin Allah madaukin sarki za a ga da'iman ruhi yana hankoron ya san mahalicinsa yana so ya san mahalicinsa kuma wannan shi ke bashi kwanciyar hankali da nutsuwa ta hanyar ayoyi na alkur'ani da ayoyi na kauniya da ayoyi na abubuwa da duniya wanda Allah ya zuba wanda mutum zai gani ya yi tunani sannan kuma eh, yana bukatan ibada lokacin da ya matsa da ibada to lokacin zai fi jin daɗi har ma sai ya manta abinci wanda shi shi kuma bukatan gangan jiki ne akwai waɗanda mutanen da suka manta da abinci akwai wanda ne kwana goma sha ashirin har arba'in mun karanta wanda zai kwana arba'in bai ci abinci ba saboda ruhin ta riga ta ittisali ta sadu da wanda take bukata saboda ka sai ba manta da abinci shi za ga addinin musulunci ya ruwa ya su ya daidaita tsakanin abubuwan guda bangaren gangan jiki da bangaren ruhi wani bai rinjaye wani ba to amma kan samu wasu mutane sukan sukan rinjaye da bangaren ruhi sai su mata da gangan jiki to haka sai mutum kwana arba'in hamsin da ke kuma yana na rayu eh, kuma wa'insu sai ga sun rinjaye da sashen jiki shi kuma sai kuma shi kuma ruhi ya samu matsala su kuma eh, abin da ya shafi gangan jiki sha da sutura da wurin zama da hutawa mai dame su su kuma sai ruhi sai shi kuma sai الله محمد رسول الله is the messenger to Allah is our return To kuma a nan shirin namu ya kawo ƙarshe ganin lokacin da aka ɗibar mana ya fara haranmu, don haka ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai Allah ya sake haɗa mu a wani jikon za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin. Amma kafin nan a madadin Malam Yakubu Yahaya, malami a birnin Katsina da ke tarayyar Najeriya, da ya kasance tare da mu a cikin shirin namu na yau nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fari qaini min urbin wa min ajami ya salli wa sallim noma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu zai yi dubi ne akan kokarin wasu kasashen Afirka na zama masu cin gashin kai a fuskar noma da kiwo. bisa la'akari da sauye-sauyen da suke faruwa a duniya da fatan za mu kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana To za mu fara shirin namu ne da yin dubi akan abin da ake nufi da dogaro da kai ko kuma cin gashin kai a fagen aikin noma. Dogaro da kai da a fagen abinci shi ne ikon da wata ƙasa take da shi domin samar da dukkanin buƙatun da ake da su a cikin gida domin ya zamana ana dogaro da kai ba tare da an jingina da wata ƙasa ta waje ba. wannan yana nufin wadatuwa daga shigo da kayan abinci da ake bukatuwa da su daga kasashen waje ko kuma tsumayar tallafi da taimako da wasu ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa za su bayar na kayan abinci ana kuwa auna wadatuwar ƙasa da abinci ne ta hanyar gwada abin da take samarwa a cikin gida da kuma yawan wanda ake amfani da shi a cikin wannan ƙasar baki ɗaya shin wanda take nomawa ɗin ya isa ya wadatar da masu bukata a cikin gida ana kuwa auna shi da wanda take shigo da shi daga waje da kuma taimakon da ake bata na kayan abinci duk waɗannan ma'aunai ne da ake ɗorawa domin a gane cewa ƙasa ta zama mai cin gashin kanta da dogaro da kanta a fagen samar da abinci za kuma a iya gwada tsakanin abincin da ƙasar take samarwa kamar hatsi kayan marmari nama da waninsa da waɗanda ake amfani da su a cikin gida to shi dai dogaro da kai yana da matuƙar muhimmanci ana ɗaukar dogaro da kai ta fuskar abinci a matsayin wani abu mai matuƙar muhimmanci a cikin ƙasashe da dama na duniya muhimmancinsa shine samar da lamuni na abinci ga al'ummar wannan ƙasar da hana su fadawa cikin yunwa wanda a wasu lokuta hakan tana faruwa da wasu ƙasashe ko kuma hauhawar farashin kayan abinci kamar yadda ya faru a duniya a shekara ta 2008 hakanan kuma ana ɗaukar dogaro da kai ta fuskar samar da abinci a matsayin wani mataki na rage dogaro da ƙasashen waje shi kuwa rashin dogaro da waje yana ƙarfafa 'yanci na ƙasa da cin gashin kanta da kuma kare huruminta da hana wasu ƙasashen waje amfani da wannan buƙatuwar da ƙasar take da shi na abinci domin cutar da ita a siyasance ko ta fuskar tattalin arziki sau da yawa kuwa manyan ƙasashe kan yi amfani da buƙatar wasu ƙasashe masu tasowa domin ƙaƙaba musu wasu manufofinsu da ba halattattu ba wasu rahotanni suna nuni da cewa da akwai mutane da dama a duniya waɗanda suke fama da ƙarancin abinci a cikin ƙasashe a jumlace da akwai mutanen da adadinsu ya kai miliyan 795 da suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki to wasu gaskiya mai ɗaci ita ce da akwai ƙasashe masu yawa a duniya da sun gajiya wajen wadata kansu da abincin da ake da buƙatuwa da shi maimakon haka suna shigo da shi ne daga waje ko kuma suna dogaro da taimakon kayan abinci da wasu ƙasashe suke basu wasu ƙasashen masu tasowa suna dogara ne da kaso mafi tsoka da tallafin ƙungiyoyin agaji da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙasa da ƙasa domin ciyar da mutanensu kamar hukumar nan ta wato shirin abinci na duniya world food program ko kuma hukumar da ke kula da harkar noma ta duniya wacce take da cibiya a roma na kasar italiya ita ma wani reshe ne na majalisar ɗinkin duniya wato fawo wannan yana daga cikin dalilan da suka jaza ganin cewa ƙasashe masu kishin kansu da mutanensu sun yunkura domin ganin cewa sun wadata wato mutanen nasu da abin da suke da bukatuwa da shi to ita dai jinginuwa da wasu ƙasashe ta fuskar noma na da illoli sau da yawa kamar yadda muka ambata manyan ƙasashe suna amfani da buƙatar ƙasashe masu tasowa domin kafa musu sharuɗa na siyasa da na al'adu a mafi yawancin lokuta har da sharuɗa na tattalin arziki hakan yana nufin cewa hatta bashi da za a baiwa wata ƙasa domin ta bunƙasa harkar noma yana tattare da cewa sai ta bari misali an yi zaɓe a lokacin da su kansu waɗannan manyan ƙasashen suke so kuma watakila ma sai ɗan takarar da suke so wanda zai musu aiki shine suke sharewa fage domin ya ci zaɓe kamar yadda ta fito a fili a ƙasar saliyo a zaɓensu na ƙarshe shugaban ƙasar ya fito ya ce amurka ta so ta masa haka ta ta faruwa ga misali da gwamnatin najeriya a lokacin janar badamasi babangida wanda ya so kasar ta najeriya ta samu cin gashin kanta a fagen noman alkama kuma ya fito da tsari aikace da za a cimma haka amma amurka ta nemi hada sabani da wata ƙasa makwabciya najeriya domin ta datse ruwan riba naija da hana shi shigowa najeriya ɗin saboda waccan ƙasar ta samar da wutar lantarki da hakan zai kawo wa shirin na najeriya cikas a shirin ta na noman alkawa sai dai najeriya din ta shiga gaban amurka ta baya waccan kasar wato muhimman abubuwan take da bukatuwa da su da hakan ya dakile manufar amurka to ko mai hana wancan aikin kaiwa ga gaci wannan kuma wasu matsaloli ne da suka shafi yanayin najeriya to idan muka koma ga kasashen da suke son zama masu cin gashin kai ta fuskar noma shugaban wata cibiya take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkar bunƙasa noma ta bayyana cewa yakin da ake yi a tsakanin rasha da ukraine wanda har yanzu ake cece ce bai zo ƙarshe ba da kuma wasu sauye-sauye da suke faruwa a duniya suna sa ƙasashen nahiyar afirka lalubo hanyoyin da za su zama masu cin gashin kansu ta fuskar noma asusun ƙasa da ƙasa na raya noma da kiwo ta bakin shugabansa a faro lariv ya bayyana cewa ƙara yawan noman alkama da ake yi a ƙasar habasha da kuma yawan shinkafa a cikin ƙasashen yammacin afirka ya sa shugabannin wannan nahiyar zama cikin shirin fuskantar hatsarin da yake gabansu na hargitsewar kasuwar duniya ta abinci wannan shirin da ƙasashen suka fito da shi sun yi haka ne saboda sun fahimci cewa al'amura suna sauyawa ba kamar yadda suke a baya ba rashin tabbaci akan ci gaba da samun kayan abinci ba tare da ƙaƙƙautawa ba daga kasuwannin duniya yana daga cikin abin da ya ƙara ingiza waɗannan shugabannin na ƙasashen afirka suka mayar da hankali ganin cewa sun noma abin da ake da buƙatuwa da shi a cikin gida nan kuma ya ce maslahar ƙasashen da dama ita ce mayar da hankali wajen yin noma a cikin gida da zuma zama masu cin gashin kai nesa da dogaro da ƙasashen waje ko wasu cibiyoyi na majalisar ɗinkin duniya ƙasashen afirka suna shigo da abinci da kuɗaɗe masu yawan gaske da ake zaton cewa a wannan shekara ta 2025 za su kai dala amurka biliyan 110 a baya a shekara ta 2021 nahiyar afirka ta sami gibin da ya kai dala amurka biliyan 36.3 a fagen noma da kiwo wani abu mai jan hankali da shugaban wannan cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya ya yi ishara shi shine cewa yana bayar da shawara ga ƙasashen afirka da su rika sayan kayan abinci daga makwabtansu maimakon su tafi can uwa duniya wata nahiyar su siyo kayan abincin wato idan wata ƙasa ta noma kayan abinci masu yawa to da akwai buƙatar makwabciyarta ko wasu daga cikin kasashen afirka su tallafa wa tattalin arzikinta wajen sayan wannan kayan abincin bayan ta wadatar da cikin gida da shi da hakan zai baiwa kasashen karfin gwiwa saboda su rika cinikayya da juna da kuma haɓaka harkar noma. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare mai ban kwana da ko baki ɗaya muna ta ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum ya